jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau kuma goma ga watan sha'aban goma ko? goma ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da sha tara ga watan Jun. miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma allah tabaraka wata Allah ya sake maishe mu don ci gaba da tafsirin da ake yi kamar yadda an ka saba in ba ku manta ba muna cikin suratul ahzab kamar yadda bayani ya gabata muhimman abin da wannan surar ke karantarwa shine rosa al'adu na jahiliya da mai gurbin su da al'adu na musulunci sannan kuma da tona asirin munafukai ko to satin da ya gabata mun yi karatu ko da yake na ji mutane suna cewa karatun satin da ya gabata ya yi zafi gaskiya ne ya yi zafi a kwarai wato karatun shekaran jiya yayi zafi go to amma mista ba ku faɗa min yayi zafi ba in kun ga an yi zafi ku da a kusa kuka cewa a karami a ɗan sassafta ni duk maganar da na faɗi daidai naka ganin ta Allah ya sani ban taɓa faɗin magana yanga ga ta yi zafi ba reaction ɗin mutane nan naka gano ya yi zafi ko bai zafi ba to ga dukkan alama shekaran ya yi zafi ko <laughs> to shawarar da naka baku in ba ku son ya yi zafi kun san shi mai wa'azi mutum ne kamar yadda hadisai sun ka tabbata <clears throat> akwai hadisai waɗanda imamu muslim ya fitar da abu dawuda da sauran malamai sun fitar da hadisai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma muhammadun basharun ya gadabu kama ya gadabul bashar muhammadu cewa da annabin muke nan sallallahu alaihi wasallama abin sani kawai mutum ne yana yin fushi kamar yadda sauran mutane 'yan adam ke yin fushi kaga mai gidanmu kenan yana yin fushi alhali mun san cewa sau biyu allah tabaraka wata Allah yana sa ana tsaga zuciyarsa a feto da zuciyar a wanke ta a cika ta da imani da hikima sau biyu ana mai wannan operation amma duk da haka kuma abubuwa suna bata mai zama ne na bil'adama to ina ga mabiyi na yi kuma na can nesa bello ya bo? duk mutumin da ya za ana saba ma Allah rayuwa ta ba ta ɓaci to wallahi wannan baya da imani wallahi duk wanda ake saba ma Allah amma rayuwarsa ba ta ɓaci ba to alama ce ta cewa babu imani ko da kwatancin azzara cikin zuciyarsa don haka in kun lura duk fushin ba ina fushi ne don an taɓa ni ba ina fushi ne don an taɓa addini na fatar kun fahimta kuma wannan yana daga cikin ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi in ka taɓa shi baya fushi baya ramuwa don ka taɓa shi amma yana fushi in ka taɓa addini to akwai ciyo abubuwan da ke gudana eh? to shi yasa ka ga mai wa'azi zama ne na bil'adama ba mutum bane mai wa'azi kuma mutum ba ma'asumi ba ko cikin mutane akwai mutane amma ma'asumai waɗanda an tsare su daga kure ko laifi to mun yi sa'a in sa'a ce in rashin sa'a mai wa'azinku ba ma'asumi ba ne don haka yana iya yin laifi yana iya yin kuskure ina fatar kun fahimta to alkawarin da nake son ku mini inda duk kun ga kuskure ku yi ƙoƙari a gyara shi tun ba a wace ba kun yi wannan alkawari in kun ka ga kuskure ku yi kokari ku gyara in kun ka ga wata taɓar gaza ko in kun ka ga mallan ya bushi iska ya ɗau zafi ku ce akarami akarami kaga sai a dan sanya ya ko ya fi a tafi haka nan da zafi har ya zan wasu mutane su kone. na fatar ni zafin ku ɗai ke ji ne ni bani ji ne ni duk magana da kuma ga na faɗi iyakar gaskiya ta na faɗe ta haka addaidanta don haka ku da takawa zafi in ta yi muku zafi ku zan ka faɗi wannan ta yi zafi ina fatar kun fahimta to muna roƙon Allah ya shiryar da mu amma kamar yadda ake neman masu wa'azi su dan sassabta to ina ganin ba su ya kamata a nema su sassabta ba masu laifi waɗanda ke sa masu wa'azi caji wa'anda ke sa zukatan masu wa'azi su ta farfasa su ya kamata a nema don Allah ku bar laifin nan don ku bar ya mu ci mana masu wa'azin nan ina fatar kun fahimta She in babu mai laifi in ba a saba ma Allah ba mai wa'azi kuma wace kafa gare shi ta yin fushi har maganganun da ake ganin kamar sun saba ko ba su dace ba kaga babu don haka a yi ƙoƙari a ja kunnen masu laifi su ji tsoron Allah su daina laifi musamman laifi na ganganci ko na izgili yanzu misali duk mutumin da ya daga gari gari na musulmi irin sakkwato kuma cibiya ta daular usmaniya sakkwato da mi ta yi suna addini seat of the caliphate cibiya ta daular usmaniya kamar yadda ake da'awa ko to a ce wai cikin garin sakkwato ake samun musulmi ya ja hannun musulmi dan uwa ne sun shiga cikin masallaci ɗakin allah sun yi liwaɗi don allah wannan izgili ya shiga ko bai shiga ba don allah duk mai imani zai bata rai ne ko zai yi farin ciki da wannan zai bata rai ne saboda mi saboda tsakani da allah an taɓa ubangiji liwaɗi ko cikin hotel ka shiga ka yi liwaɗi ya ba kai ka san ba kyauta ba ka saba ma Allah balle babu inda za ka yi liwaɗi liwaɗin ga da Allah ya hana al'umma su kutum an ka halaka akan liwaɗi wai don kana mutumin banza ba inda za ka shiga ka yi liwaɗi la cikin masallaci ɗakin Allah to faɗi yadda za a yi mai wa'azi inda mai imani ba bai ɗau caji ba dole zuciya ta dole zuciya ta ɓaci to kaga nan kuma da zaran an ka yi fushi duk wasu maganganu da basu dace ba nan ne suke biyowa don haka a yi ƙoƙari a ja kunnen masu laifi su bar laifin ko su takaita an san duk wanda ba ma'asumi ba dole ya saba ma Allah ko dole ya laifi amma akwai laifi na ganganci akwai na izgili akwai na na na nafin ƙarfi duk mutumin da ya jawo mutum sun ka shiga cikin masallaci sun ka yi luwaɗi wannan kana ce mai rashin sani me sun ka yi ganganci sun ka yi izgili sun kawa Allah don haka ƙa'ida ce ba wai mai wa'azi ba duk wani wanda an musulmi ya nuna bacin rai ne ga wannan abu da ya faru don ku ji tsoron Allah masu laifi ku ji tsoron Allah ku bar yin laifi na ganganci wanda ke ke tafasa zukatan masu wa'azi har yanzu sun yi wa'azi mai zafi wanda ga alama ma sun dan kauce ma hanya shekarun jiya ba na gama da zage-zage ba ka gani to zagi kan ai ko ba ga mai wa'azi ba zagi ai bi ne haka yi ko ba haka yake ba zagi da dukkan ji mutu ya ce jar kaza kaza ko ba mai wa'azi ba haka san an saki layi balle kuma mai wa'azi mai karantar da mutane shekaran jiya ba hajjar kaza kaza ni ce ba kaga abu ya ɓaci abu ya ɓaci kuma maimakon ku taro ne da kun haga na fara zage za ku ce malla abab zagi a koma makaratu sai kun ka kyale sai ni ta zarce ni kuma ina yi kuna kabbara ya nika gano na yi kuskure amma zagin farko sai ku ce a akarami akarami a dawo makaratu a zagi shikenan kaga ba a sake na biyu to na yi kun yi kabbara sai ni na biyu kun kai kabbara muna roƙon Allah ya shiryar da mu abinda muka fata shirya ga al'umma gaba ɗaya ba wai ana yi don a ci mutunci ko cin zarafin wasu ba a'a abin da ake so a gudu tare a tsira tare muna roƙon Allah ya tsirar da mu gaba ɗai to satin da ya gabata mun tsaya ga wata aya mai girma mun tsaya ga wata aya mai girma inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wala tutail kafirin wal munafiqina kada ka yi da'a ga kafirai da munafukai kada a yi da'a gawa ga kafirai da munafukai to yanzu don Allah bancin wannan umarni da Allah ya ce ka'awa kafirai da munafukai da'a sai ka ga ga musulmi can kuma musulmi ba ordinary musulmi ba musulmi mai kima kila jagora su kutum na musulmi ya bi kafiri don Allah akwai ciwo ko babu ya za a yi zuciyar mai wa'azi ba ta farfasa ba eh wanda shine jagora ga musulmi ko yana cikin jagororin musulmi ga musulmi yaban musulmi dan uwa na yabi arne kuma ko arne bakin arne wanda bai jan has ko cikin arna ai akwai farare akwai bakake ko to ka bi bakin arne wanda bai jan has akwai ciyo kuma ka yi kokarin jan al'ummar musulmi ka kai su inda arne bayan ga musulmi yaya za a yi zuciya ba ta zubar kwaka ba don haka ku ji tsoron Allah ya ku musulmi ku ji tsoron Allah ku zan kayan abin da daidai? kaga sai ya zama masu wa'azi su ma sai su rage zafi amma in ana saɓon Allah na ganganci na izgili to babu hayar da za a yi zuciyar mai wa'azi bata bata tafasa ba eh don haka ku bar ta farfasa zukatan masu wa'azinku na fatar kun fahimta sai dai shi abin da ya zo bisa ga kuskure kofin karfi wannan kuma inna ga gafurur rahimun muna roƙon Allah ya gafarta mana duka amma in kun ka ji mai wa'azi ya gundu zagi kuma to ku yi kokari ku taro shi ba daidai ba ne ajizanci ne zagi ba daidai ba ne ajizanci ne na bil'adama ina fatar kun fahimta sannan ba ga masu wa'azin ku ɗaya ba har mai gidanmu wasu lokuta zuciya ce tana ɓaci ya gundu zagi to na ɗaya babbar magana nice har mai gidanmu zuciya ce tana ɓaci ya gundu zagi na faɗi gaskiya ko na yi ƙarya ha mutum in yawa annabi ƙarya ya san ya halaka to har annabi sallallahu alaihi wasallama zuciya ta tana ɓaci saboda fushin zuciya ya gundu mazagi ina shaida tana can cikin sahihu muslim ku samu sahihu muslim ku diba ku gani littafin muslimu mai daraja nawa ne cikin musulunci mai daraja ta uku cikin musulunci duka in ka tara musulunci littafin musulunci gaba ɗai eh, littafin imam muslim sahihu muslim shine mai daraja ta uku littafi mai daraja ta farko shine alkur'ani littafin allah babu iri na yi. daggare shi sai littafin imam bukhari sahihu bukhari jami'us sahih to daga sahihu bukhari sai wanne sai sahihu muslim nace muku to hadisai na can imam muslim yayi ruwa can ciki wajen ƙarshe ƙarshen bakin boda ta bakin malam kabiru gombe can bakin boda sahihu muslim can zuwa ƙarshe akwai wani littafi nan da ya ƙulla da imam muslim ya kulla. ya ce kitabul kitabu mene kitabu silati wal adabi eh kitabul birri wasilati wal adabi kitabul birri wasilati wal adab to cikin wannan kitab sai yayi fasali e ko yayi babi yace babu man la'anahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama aw sabbahu aw da'a alaihi wa laysa huwa ahlan lidhalika babi mai bayanin imamu muslim ne ya kulla babi ya ce babu malla anahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam babi mai bayani game da wanda annabi ya tsine ma albarka a shahada tsino annabi na yi au sabbahu ko annabi ya gunduma mai zagi mai sabbu zagi au sabbahu ko annabi ya gunduma mai zagi au da'a alaihi ko annabi sallallahu alaihi yayi mai bakar addu'a walaisa huwa ahlan lidhalika kuma shi wanda annabi ya tsine ma ko ya gunduma mazagi ko yawa bakar addu'a bai zan wanda ya cancanci wannan tsinuwar ko zagin ko addu'ar ba sai ya ce annabi ya yi addu'a ga duk wanda ya tsine ma ba bisa haƙe ba ko ya zaga ba bisa haƙe ba ko ya wa baƙar addu'a ba bisa haƙe ba annabi ya yi addu'a Allah ya maishe ta kaffara da kuma tsarkaka ga zunubai nai ina fatar kun fahimta sai ya kawo hadisi don Allah in Allah ya kama mana rai gobe da sai duk wanda adda sahihu muslim ya diba wannan babin ya gani yana can karshen sahihu muslim kitabul kitabul kitabul birri wal adabi wasila babu man la'anahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama aw sabbahu aw da'a alaihi wa laysa huwa ahlan na fatar kun fahimta sai ya kawo hadisan Aisha da hadisan abu huraira da hadisan anas dan malik da hadisan jabir dan abdullahi da sauran hadisai ruwan hadisai yayyo wajen shafi biyu da rabi imam muslim ya cika da hadisai mutanen da annabi ya tsine ma ba su cancanci tsinuwa ba ko annabi yawa bakar addu'a ba su cancanci wannan addu'a ba ko annabi ya zaga akan hushin zuciya me ya ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga yin tsinuwa ko bakar addu'a ko la'anta hushin zuciya to in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da an ka bude ma zuciya ta an ka wanke mai sau biyu ana cika mai ita da hikima da imani hushin zuciya na ja ne yayi zagi don Allah me ya laifin bella in yayi zagi ban ce bai da laifi ba amma dai ana mai uzuri na fatar kun fahimta a ce wayo ajizanci na da bil adam rai ne ya ɓaci Allah shi yafe mai na fatar kun fahimta don haka inda eh to a ko babu adalci dole a ce haka nan don haka ina fatar dai sadda dukkan ka ga an bushe iska na bushe iska to kudan taro ne kun san mallamin ku haka yake kamar tsohuwar dab wadda bata da birki to Allah ya shirye shi mu gaba ɗaya to Allah ya ce wala tutil kafirin wal munafiqina ko kada ka yi da'a ga kafirai kada ka yi da'a ga munafiqai wada azahun kuma ka bar cutar da suka yi ma hitabatun cutar da suka yi ma banne da su wa tawakkal ala Allah kuma ka dogara ga Allah wakafa billahi wakila Allah ya isa wanda ake dogara gare shi Allah ka zama wakili gare mu to yau za mu tashi ya ayyu halladina amanu bismillahir hmm. ya mun yi bayani dangane da mata annabi ba sallallahu alaihi wasallama inda Allah ka cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i mun dai yo hukunci hukunci waɗanda na keɓanta ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko sannan mun yi bayanin abin da ya gudana tsakanin zaid bin thabit eh, zaid ibn haritha zaid ibn haritha ne tsakanin zaid ibn haritha da matarsa zainab na fatar kun fahimta to yawan sai an ka dawo ma muminai ku kuma sauran muminai abin da ya shafi auren ku ku ko gana ku hukunci hukunci sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nakahatumul mu'minati in kun aure mata sun thumma dallaqatumuhunna sannan kun kasake su min qabla an tamassuhunna gabanin ku sadu da su to sai Allah ya ce fa malakum alaihinna min iddatin babu wata idda gare ku a kansu ta na hawar da za ku kidan yawa da ita ina fatar kun fahimta Allah ya yi kira ga muminai ya ce ku ko gana ku hukunci hukuncin abin da ya shafi zamantakewa da matanku ya ce in kun ka auri mata muminai kaga nan sai an ka kawo nikah wanda yake malamai sun ce kalmar nikah tana da ma'ana biyu na farko ana ambatun nikah bi ma'ana aqdiz zawaji ƙulla aure kamar yadda ya zo a nan kaga an nikah nan yana da ma'ana ƙulla aure kawai sannan fassara ta biyu ta kalmar an nikah yana da ma'ana alwata'i taki saduwa da iyali na fatar kun fahimta kamar misali misalan da mai iziya ya kawo babun nikahi don ya fassara kalma annikah ya ce annikah huwa dukulu shay'i fi shaii. Yan an ka ce annikah da larabci ana nufin shigar wani abu cikin wani abu sai ya kawo misali ya ce ka ƙaulihim na nakaha naumul aina bacci ya shiga cikin idanu ai da khalafil aini nakaha naumul aina bacci ya shiga cikin idanu kaga me meye ma'anar annakahi nan shiga bacci ya shiga cikin idanu da kuma faɗan larabawa da suke cewa naka hatil hasatu akhfafal ibili tsakkuwa ta shiga cikin takon raƙumi kun san takon raƙumi kamar safa ne ko to tsakkuwa na iya shiga ciki ne to in tsakkuwa ta shiga in raƙumi ya taka tsakkuwa ga safa ta yi to sai a ce eh, naka hatil hasatu akhfafal ebeli tsakkuwa ta shiga cikin takon raƙumi kaga nan an nikahu bi ma'ana dukhul shay'i fi shay shigar wani abu cikin wani abu to wannan ita ce fassarar kalma an nikah ta biyu fassara ta farko ta kalma annika shine aqdu zawai kullu aure ana kira ne nika sannan fassara ta biyu shine saduwa da iyali ina fatar kun fahimta to anan kalma annika tana da ma'ana farko ma'ana kulla aure sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda sun kai imani idza nakahatumul mu'minati in kun ka kullu aure da mu'minnai mata in kun ka ɗaura ma wata mumina aure thumma muhunna sannan kun ka sake su kaga sai Allah ya kawo thumma sai malamai sun ka ce to kawo thumma bayan kalman nika in kun ka ƙulla aure da mata muminnai sannan bayan kun ƙulla aure kun ka sake su malamai sun ka ce wannan na fa'idantar da ashe A badan saki ba zai abu sai bayan an kulla aure duk macin da ba a ɗaura ma aure da ita ba wasa ce ka ce ka sake ta ina fatar kun fahimta ba a sakin mace sai wadda an ka kulla ma aure da ita to ina wannan hukunci ke amfani irin hukunci-hukuncin da aka sa matsalolin da aka samu wasu lokuta sai mutum ya yi tafiya ya tafiya ta ya bar mata kuma a rasa inda yake sai a nemi babanai ko wane ko kane ne sai a ce saki matar an da shi wancan miji da ya tafiya ta an ka ɗora mata aure ko da kane nai don haka duk wanda ya saki matar wane ko ya saki matar kane ne wannan saki na wasa ne sakin bai yi ba baka da halin sakin mace sai an ɗaura ma aure da ita ina fatar kun fahimta to sai Allah ya ce ya ku muminai in an ɗaura muku aure da mata muminai sannan kun ka sake su bayan an ɗaura muku aure da su min ƙabla an ta masuhunna kun sake su ne gabanin ku sadu da su an ɗaura ma aure da mace mumina gabanin ku sadu gabanin ta tare ku sadu sai ka ji dai ka fasa sai ka rubuta ka da suke ka aika mata to me hukunci akwai idda a kanta ita wadda an ka saki gabanin a sadu da ita ko babu sai Allah ya ce fa malakum alaihinna min iddatin ba ku da wata idda akan irin wayannan matan ta atadduna hada za ku kidan yawa da ita ma'ana duk matar da an ka daura mata aure da wani mutum gabanin su sadu sai ya sake ta to wannan babu idda a kanta ina fatar kun fahimta idda ba wajibi ba ce in an ka saki mace to wannan ayat ta yi takhasisin wasu ayoyi guda biyu guda ta cikin suratul baqara mai bayani wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna eh thalathata qurun Allah ya ce mata waɗanda an ka saki za su yi jinkiri da kawunansu ba tare da sun yi aure ba bayan mazan sun sake su har sai bayan ƙar'u guda uku me ya ƙar'u me ƙar'u tsarki sai sun yi tsarki guda uku na fatar kun fahimta to kaga nan sai wannan ayata cikin suratul ahzab wannan dinnan sai ta yi taksisin waccan kaga waccan ta nuna duk macen da an ka saki to wajibinta ne sai ta yi tsalki uku ko kafin ta yi aure sai Allah ya ce banda matar da an ka saki ba tare da an sadu da ita ba ita ba sai ta yi tsalki uku ba fa malakum alaihin na min iddatin ta'atar ha kaga wannan aya sai ta yi taksisin waccan ta cikin suratul baqara hakan ga kuma akwai wata sura akwai wata aya cikin suratul talaq inda Allah ke cewa wallahi ya isna min al mahidi min nisaikum in inirtabtum fa iddatuhunna thalathatu quru'in wallahi la mai hidna eh thalathatu ashhurin wallahi mata waɗanda na yanke ƙauna daga yan haida saboda tsufa tsofuwa wadda haila ta ɗauke mata sune ne wallahi ya isna min almahidi min nasa'ikum mata waɗanda na yanke ƙauna daga yan haila saboda tsufa to 'yan mazan sun ka sake su me idda su sai Allah ya ce wallahi ya isna min almahidin min nasa'ikum in irtabtum in kun yi shakku fa iddatuhunna thalathatu ashhurin abinda ai idda su in mazan sun ka sake su tsohuwa wadda ta yanke kauna daga yan haila wadda ba ta yan haila ta haila ta dauke mu saboda tsufa in mazan su sun ka sake su abinda ai idda su shine thalathatu ashhurin wata uku tunda yanzu ba a cewa ta yi tsarki uku tunda ba ta al'ada saboda tsufa sai Allah ya ce wallahi lam ya hidina, da kuma waɗanda ba su fara haila ba yarinya wadda an kawa aure bata balaga ba ba ta fara haila ba to sai mijinta ya sake ta ita ma yanzu da miza ta yin idda kaga da watanni don haka ku kiyaye ya ku musulmi masu mata waɗanda Allah ya azama yin idda da watanni mata biyu ne na farko tsofaffi waɗanda hailarsu ta ɗauke ba su hailar sam to za su in an ka sake su wata uku za su yi kafin su yi aure hakan ga yara ƙanana waɗanda an kawa aure gabanin su balaga ba su fara haila ba kuma sai an ka sake su alhali ko da an ka sake su ba su fara haila ba su ma da mi za su idda kaga da watanni to su waɗannan su za su yin idda in mazan sun sake su da wata uku amma duk macin da ke yin al'ada in mijinta ya sake ta ita kan da miza ta yin idda da tsalki kaga in wadda ke yin al'ada wata wata ce shi kenan in al'ada ta zo mata wanga wata ta ɗauke tsalki guda kenan wani wata al'ada ta zo ta ɗauke tsalki biyu kenan wani wata al'ada ta zo ta ɗauke tsalki uku kenan to in ya zan wadda wata uku uku take al'ada fa kaga yanzu idda ta sai ta yi wata tara akwai matar da wata shidda shidda take al'ada akwai matan da wata tara tara take al'ada akwai matan da shekara shekara take al'ada to irin wannan mata wadda shekara shekara take al'ada in an sake ta me iddata kaga sai ta shekara uku ƙa'ida ce sai ta yi tsalkin nan guda uku haka Allah tabaraka wata Allah ya ce sannan akwai matan da ga wata al'ada sau biyu take yi ita ta huta kaga wata guda da rubi ta ƙara idda ya danganta ga halin kowace mace eh, halin yadda al'adar ta yake ina fatar kun fahimta waɗannan hukunci hukunci suna da muhimmanci to sai Allah ya ce matar da an ka ɗaura ma aure in kun ka ɗaura ma mata muminai aure ya ko musulmi sannan kun ka sake su gabanin ku sadu da su Fa malakum alaihin na min iddatin ba ku da wata idda a kansu ta atadduna da za ku yawa. shari'a ta shar'anta idda saboda mi saboda barrantar da mahaifa mace ce tana zaune tare da mijinta yana saduwa da ita kaga akwai every possibility cewa Allah ya sa albarka cikin mahaifarta ko akwai ɗa musamman mace mai kwanci me tsawon lokacin da an kace kwanci na iya yi cikin ciki kafin ya lalace shekara biyar mani yana shekara biyar cikin mahaifa kafin ya lalace ina fatar kun fahimta to akan hakan ga duk macin da kake zaune tare da ita matakka kana saduwa da ita in kaddarar saki ta zo to wajibi ne shari'a ta ce sai ta yi idda me hikimar yin idda domin a tabbatar da bata ɗauki ka ta kai wani wuri ba da sakin ta sai an ka dora mata aure da wani kila tana da cikinka kaga an ɗaura aure cikin idda babu wannan aure to sai shari'a ta ce ta tsaya sai ta yi idda to sai Allah ya ce to amma tun da dama an shar'anta idda ne saboda a barrantar da mahaifa a tabbatar da babu wani abu na wancan miji ba wani haƙƙi na wancan miji cikin mahaifarta kahin wannan miji na biyu ya fara saduwa da ita ko Shi ne hikimar shar'anta idda kuma saboda gudun rikici ta ta ta yi aure wata biyu ciki ya bayyana sai wancan tsohon miji ce wallahi na shi ne wannan sabon ango ya ce wallahi na shi ne kaga rikici ya shiga amma in ta yi idda wata uku in mai watanni ce ko tsalki uku in mai yi da tsalki ce an tabbatar da yanzu kam babu wani abu na ruwan wancan tsohon miji in tattai ta yi aure duk abin da ya tafo na wannan sabon miji ne shi ya sami ci mai kwanci an ka ce ita kuma al'ada ta sai ta yi shekara biyar don me saboda malamai masu kula da likitanci na musulunci sun ce maniyi na zauna cikin mahaifa tsawon shekara biyar bai lalace ba to da wannan hukuncin kuma sai malamai sun ka tsagu wani hukunci ciki nai kaga yau yau kihu ne ko ma da yau ba a zage zage yau fi kihu ne sai malamai sun kace dangane da wannan in mutum ya saki mata to ya ce mata addu'a Allah ya bata miji in ta ƙara yadda don mi saboda dabbakin da ya sake ta har zuwa shekara biyar matuƙar ta yi aure ba sanda duk ta zo da ciki fa nashi ne <laughs> wani ya buɗe baki ce a ah, buɗe kwarai da bakin sadda mutum ya saki mata inda yana saduwa da ita to matuƙar ba ta samu wani miji an ka ɗaura mata aure ba don nan har shekara biyar ta zo da ciki kada ya ce ah, to ai shekaran mu uku da rabuwa duk bata ta yi ta kuma ciki wata biyu sai mu ce ai kwanci na maniyin nan na naka da ta fita da shi na yanzu ya tashi don malamai sun ce mani yana zama shekara biyar cikin mahaifa bai lalace ba ina fatar kun fahimta wannan magana tana da muhimmanci ko ba ta da tana da muhimmanci don da yawa ake samun irin wannan saɓanin mace ta fita ga miji ba ta yi aure ba kuma ba ta yin zina sai ga ciki a dawo ma tsohon miji a ce nashi ne ce wallahi a'a yanzu watan mutar da rabuwa cikin kuma wata nawa ne a ce wata biyu to ya za a yi a ce nawa ne naka ne wallahi naka ne ga shari'a Allah tabaraka wata Allah ya fi firizabin ɗine akwai abin da ya gagari Allah to malaman musulunci sun ce Allah tabaraka wata Allah yana iya firizabin ɗin mani cikin mahaifa tsawon shekara biyar kafin ya lalace na fatar kun fahimta ina fatar a kiyaye waɗannan hukunci hukuncin to kaga nan Allah ya nuna duk da an ka ɗora ma aure da miji ba su sadu ba sai mijin ya sake ta bata da idda to yanzu ga saki kenan Allah ya kada idda ko to yanzu an ɗaura ma mace aure da miji kafin ta tare tana gidansu ba ta tare ba mijin bai taɓa saduwa da ita ba sai Allah ya mai wafati shi ko me hukunci kaga in wafati ne sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta bayyana duk matar da an ka ɗora ma aure da mutum ko da bai taɓa saduwa da ita ba yan Allah ya mai Fati, to matsayin ta guda da mata ne da ya bari ina fatar kun fahimta don haka idda ta haukanta duk da yake ba su taɓa saduwa ba amma shari'a annabi ya aza mata idda me iddar almutawaffa an ha zaujaha matar da mijinta ya mutu ya bari ita kuma idda ta ba da watanni take yi ba eh, ba wata uku ba sannan ba tsarki uku ba ne a'a wadda mijinta ya mutu ya bari idda ta shine wata hudu da kwana goma to abin da za ta yi kenan don haka matar da an ka ɗaura ma aure da wani miji gabanin ta tare su sadu sai Allah ya wa mijin wafati annabi ya ce sai ta yi idda ɗaya sannan in an sa mata sadaki ta ci sadakin ta in full in full kada a ce to yanzu mayar da sadaki tun da ba sadu ba ta ci sadakin ta in full hukunci na biyu kenan hukunci na uku ta ta ta shiga cikin matan nan da ya bari gida ne ta ci gado tare da su waɗannan su ne hukunci-hukunci guda uku da annabi ya tabbatar ga matar da an ka ɗaura ma wani miji aure da ita yar rasu Allah ya mai wa fati gabanin su sadu ina fatar kun fahimta kaga tana da bambanci da wadda sakinta an kai wadda an ka saki Allah ya ce ba ta da idda sannan 'yan an sa mata sadaki ba su Sado ba ya sake ta me hukuncin sadakin nassin qur'ani yana can cikin suratul baqar Allah ya ce rabin sadaki annata eh rabin sadaki za ta ci sai dai in shi miji ya ce na yafe a tai ai ta gauranci na yafe miki rabin sadaki Shi ne nata to Allah ya shiryar da mu to sai Allah ya ce famati uhunna ba an ɗauke musu idda ba matan ku ku mumin ne wa'anda kun ka saki gabanin ku sadu da su Allah ya ce babu wata idda da za ku kidan yawa a kansu famati uhunna amma ku ji su daɗi ku yi musu tamattu'i muta'atul dalaki kenan me muta'atul dalaki mun yi hukuncin ta farkon wannan surat jisuwa daɗin da an ka ce kawa matarka wadda eh, eh, kun zauna kun ka rabu ba mun yi hukuncin ta ba walil eh, mutallaqati mata'un bil ma'arufi Haƙƙan alal muttaqina jisuwa daɗi ta matu'i mut'atu dalaqi kenan walil mutallaqati ya tabbatar ma mata waɗanda an ka saki haƙƙan alal na Allah ya ce haƙe ne wannan tamattu'in wannan jisuwa daɗi haƙe ne akan masu tsoron Allah duk wanda ke jin tsoron Allah to in ya saki mata tai mata da sun ka zauna da ita sun ka sadu to haƙe ne Allah ya aza mai haƙe na wajibi ya ba ta ɗan abin da zai rage mata baƙin cikin gwauranci wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya ce alal musu ya ƙadaruhu alal muƙuci da ƙadaruhu mata'an bil rufe haqqan alal muhsinina wanda Allah ya yalwata ma dukiya ya yi wannan in gwargwadon wadatar da Allah ya bashi wanda Allah ya kuntata ma arziki kuma ya yi gwargwadon shi na nace muku in mutum na da zarahi sai ya ta sai mata gida ya sai mata mota ya bata ko miliyan biyu alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu eh a'a gyaran me ka gama da ita ka ce ka sake ta to Allah ya aza maka ka bata wani abu da zai rige mata zafin sakin da kai yi mata gabanin ta samu wani wanda zai daukar ta duk abin da Allah ya hore ma na dukiya irin gwargwadon jisuwar daɗin da za ka yi mata to shine Allah nan ya ce fa matti'uhunna ku yi musu tamattu'i ku jishe su daɗi sai malamai sun kace yawan maimaita jisuwa daɗin da Allah ke yi shi ke nuna wajabcin wannan tamattu'in don haka ku sani ya ku musulmi duk mutumin da ya saki mata ta yi Allah ya wajabta mai ya yi mata tamattu'i ma'ana ya jishe ta daɗi ya bata abin da zai ji sa aƙalla ka ka sai mata turame ka ba ta kuɗi da wasu 'yan buhuhuwa hakan ka gama mata ko da buhu goma na ɗan goti in ba ka da kuɗi a gama mata koda da dubu ɗari biyu eh na fatar kun fahimta Allah dai ya ce kowa ya gwargwadon zarafi ne Allah ya sa abin da ya ba kowa to Allah ya ce kowa ya gwargwadon wadata ta yi. to sai Allah ya ce fa uhunna ku ji shi su daɗi ma'ana ku ba su talaƙi, ji jisuwa daɗin da an ka ce awa matar da an ka saki to yanzu ku diba nan wace ce Allah ya ce mafa uhunna. matar da an ka ɗaura muku aure ba ku sadu ba kun ka sake ta to wadda ma baka zauna da ita kasan amfaninta ba ka sake ta Allah ya ce ku jishe su daɗi ina ga tsohuwar zuma wadda an zauna an san juna kaga min babu aula ina fatar kun fahimta sai Allah ya ce wa sarrihuhunna kuma in rabuwar ta zo ku rabu da su matan ku sarahan jamila rabuwa mai kyau kada a yi rabuwa ta ta rashin mutunci a'a in ma rabuwa ta zo lokacin da za a haɗuwa a yi aure ba cikin mutunci an ka haɗu ba to don Allah ko da rabuwa za a yi kuma a rabu cikin mutunci a yi rabuwa mai kyau menene rabuwa mai kyau ka yi mata maganganu masu kyawu wance Allah ya baki hankuri ke ga dai Allah ya kawo ƙarshen zaman mu ke yi hankuri ina yi muke fatar Allah ya baki wanda ya fi ni ni kuma Allah ya bani irin ki ko wadda ta fi ki Allah zai ba kowannen mu abin ga Allah ya baki abokin zama na kwarai inda muke fatan alkhairi sannan ga dan abin ga da Allah ya azame in baki tamattu inda Allah ya ce in yi miki sai ka ci ko akwati da tura me ka ce wannan akwatin ta tura me ce wannan akwatin ta yan kwallaye wannan akwatin ta ta hijabi eh sannan sannan ga dubu ɗari biyu sannan ga buhu wacan bakin garka ki samu mota a zo a kwashe miki ga buhu wacan kaga sarahan jamila kenan wannan don mi domin a saba ma abin da yan jahiliya ke yi mutanen jahiliya in sun ka sake mata daidai da zannan daurawa da sun kai musu duk kwacewa suke yi a'a ba ka kwace abin da ka yi mata ba abin da an ce ka kara mata abin da za ta kara ta yi gwauranci kayan ta samu wani kaga wannan bambanci tsakanin musulunci da jahiliya Allah mun gode maka da kai yawan musulmi sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan nabiyyu أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن ألا وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما الله أكبر ku haɗa kabbarar ku ta yau da ta shekaran jiya Wace ta fi hankali kaga wa ita ta yau ita ta hankali to sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi kaga Allah ya kira mai gidan mu ko ya ayyuhan nabiyu girmamawa ce maimakon a ce da Qur'ani faro da suratul Fatiha til kitabi har suratul Nas ba inda Allah ya ce ya Muhammad ko wuri guda ina fatar kun fahimta duk sadda Allah zai kira bawa ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana mai kira na mutunci shine na ce muku Allah ya girmama annabi Muhammadu don haka duk mai son mutunci ga kai ne duk mai son ya samu girma wurin Allah to ya girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi yana daga cikin girmama annabi sallallahu alaihi wasallama girmama maganganunsa baya daga cikin girmama manzon Allah a ce ma manzon Allah ya ce ka za ka tsaya inda inda baya daga cikin girmama manzon Allah a ce manzon Allah ya ce ka ce to amma mallawa ne ya ce mallawa ne a ce annabi ya ce ka ce mallawa ne ya ce akwai wani malami kamar manzon Allah to kaga irin haka samu bushe iska fa eh? manzon Allah ya ce ka ce mallawa ne mallawa ne akwai wani malami bayan manzon Allah baka je da alfaza zai ce ba yace da u kulla ƙaulin inda ƙaulin muhammadin ka bar kowace irin magana in ka cimma maganar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama eh duk duniya wane ne mutum guda tilliyoro da Allah ya ce in kun ka bi shi kun shirya in bancin manzon Allah manzon Allah Allah ya shillanta mu duniya ce in tudi uhu ta hatadu in kun bi manzon Allah kun shirya ba bata ba karkace ga biyan manzon Allah duk wanda ya bi manzon Allah ya shirya ba wani mahaluki duniya da Allah ya ba wannan shaida cewa in an bi shi ɗari bisa ɗari duk abin da yake ɗari bisa ɗari daidai ne sai manzon Allah sannan a ce manzon Allah ya ce ka ce wani ya ce yanzu mu nema na 'yan siyasa kaji to sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi inna ahlalna laka azwajaka lalle mu mun halatta ma matattakinka allati ateta ujurahunna waɗannan da ka biya sadakokinsu waɗannan da ka ba da sadakokinsu kaga nan Allah zai lisafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam adadin matan da Allah ya halatta mai nau'i na farko na matan da an ka halatta ma shine matanka da an na aure gare ka waɗanda ka biya sadakin Allah ya halatta masu ɗaya wa ma malakat ka hakan ga abin da ka na mallaka ka yanginka ka Allah ya halatta ma amfani da su kamar shehu sadaka ina fatar kun fahimta mimma afa Allahu alaika daga abin da Allah ya ba su ga nimar yaƙi gare ka shine fai'u Ko yangin da anka matan da anka kamo kafin rai wurin yaƙi yanzu ba sun zan sadakku ba gare mu mu musulmi da na kamo su to duk matar da kun ka samu wurin yaƙi an ka raba an ka baka to Allah ya halatta ma in kana so ka yi amfani da abekka sadaka kenan ashe kenan koyangi sun halatta ga shari'a ko ba su halatta ba sun halatta amma in an bi ka'ida da shari'a ta ina fatar kun fahimta yaya ake a samu koyanga ga shari'a shine macin da an ka kamo wurin yaƙi wadda asalinta kafira ce amma ko da ita yanzu kafira ce ubanta kafiri ne kakanta kafiri ne amma ko da an ka bincika can sama uban kakanta ko kakan kakanta ko kakan kakan kakanta can sama can ko da saman nan ta kai sama ta bakwai in dai asalinsu akwai wani nan da ya taba zama musulmi ba za a bautar da ita ba yana na cikin nurul albabi shehu usman ya kawo to yanzu sai mu bincika bayan da an ka ce kasan nan tsakaninku da Allah kafirai ne sai ka ji Aisha ko khadija ko hafsa ko maimuna wai kuma ka yi sadaka da ita kai wallahi ta ka biya sadaki a ɗora ma aure ka bazzana na fatar kun fahimta ɗaya ka te ka iskan mu wani ba faransa ciya ta ya mai yawa ya sai dan ma ɗaya ta ɗaya ciki ne ta fa ya sai dan ma musulman Allah Aisha ya sai dan ma dubu hamsin sannan ka taho nan ka ki ɗaura aure ka kama kwana da ɗayan mutane kana zina tsakani da Allah waɗannan saɗakun ba saɗakku ne ba ga shari'a ina fatar kun fahimta asalin bauta malamai sun ka ce kafirci kafirci shine asalin bauta musulmi duk rauni ne ba za a bautar da shi ba to Allah ya shiryar da mu to na biyu mata nau'i na biyu da Allah ya halatta ma wa ma malakat yaminuka da kuma abin da ka na mallaka ma'ana sadakunka mimma afa Allahu alayka daga abin da Allah ya basu ga nimar yaki gare ka to kenan nan in mun bi zahirin ayat wacce sadaka ta halatta a yi amfani da ita wadda an ka samu matsayin ganimar yaƙi to sadaka da ka sayi da kuɗin ka kenan ba ta halatta ba sai malamai sun ka ce a ita ma ta halatta amma saboda wanda aka kamo wurin yaƙi tafi tafi ta amfani bisa ga wadda ka sayi da kuɗinka shi yasa Allah ya amfani da ita amma haddasa ka da ka sayo da ka in dai kafira ce ba ɗaya musulmi ta ka sayo ba to Allah ya halatta maka yi amfani da abekka nau'i na biyu kenan ko sai Allah ya ce wa banati ammeka haka Allah ya halatta ma ƴaƴa mata na amminka wane ne ammi baba wan uba ko kanin uba dan uwan mahaifinka shine ammi me suna ammi da Hausa ba kawo ba ku jin Hausa ya kaka ce kanin eh, uba kawo eh baba baffa to bappa bappa kananci ne sun ne kai min sakkwatancin gada mun ka gada baba madalla to wan uba ko kanin ko kanin uba shine bappa ko to diya ne mata da ya haifa Allah ya halatta ma kai annabi ka aura ashe kenan yar uwarka diyar babanka ma'ana diyar wan ubanka ko kanin ubanka Allah ya halatta maka aure abekka ba shine auren zumunta ba wa banata amma taka da diyar nan yanka ina fatar kun fahimta wace ce goggo ita ko yar uba ko ƙaunar uba yar uwar uba mace to ɗiyatta Allah ya halatta maka aura wa banati khalika da ɗiyar kawunka wane ne kawu dan uwan uwa wan uwa ko kanin uwa shine kawu to ɗiya ne mata Allah ya halatta maka aura wa banati khalatika da ɗiyan innoninka wace ce inna yar uwar uwa yar uwa ko ƙaunar uwa to ɗiyatta mace ya halatta ka aura kaga auren zumunta kenan ko in yayi kyawo zumunta ta ƙara danko in koyan lalace kila in ba a yi annaya ba har zumuntan nan sai ya taɓa amma dai ya halatta sai Allah ya ce Allah ti hajar na ma'aka amma waɗanda an ka halatta masu ‘yan uwanka ɗiyan babanninka da yanka, da ɗiyan yanka da innoninka waɗanda sun kai hijira tare da kai to sai malamai sun kawa ti hajar na ma'aka fassara biyu sun ka ce fassara ta farko shine ai fassara akan zahirin ayat waɗanda sun kai hijira ma'ana waɗanda sun kai hijira nan ma'aka wannan ma'iya ba ta ba ta sahaba ba ce ta ishtiraki ce ma'ana waɗanda sun yi tarayya da kai ga yin hijira waɗanda na yau hijira su an ka halatta ma wasu sun ka ce a duk da yake Allah ya amfani da kalmar hijira ba ana ne wannan hijira ba wa'annan musulunta aka nafi. ina fatar kun fahimta to waɗannan su ne nau'in mata na uku da Allah ya halatta manzon Allah ko ƴan uwa nai nau'i na hudu yace wa mar'atan mu'minatan haka Allah ya halatta ma auren kowace irin mace mu'mina ina jin sauti bisa kwanon ga ruwa ne koko to ya ce wa mura'atan muminatan da kuma wata mace mumina in wahaban nafsa halin nabi in ta bayar da kyautar kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama in arada nabiyu an yastanki haha in annabi yana da nufin ya aure ta kaga wannan ita ce nau'i na hudu na matan da an ka halatta manzon Allah ko kun san zamanin manzon Allah mata da yawa sun kai zuwa suna bayar da kyautar kawunan su ga manzon Allah kamar hadisin da Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud da sauran littafai da sun ka fitar hadisin Sahal dan Sa'ad Sa'idi Sahal ya ce muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana sai wata mata ta zo ta ce ya Rasulullahi na bayar da kyautar kai na gare ka ka aura in kana da bukata sahal ya ce manzon Allah ya kalle ta da sama har ƙasa sai ya gaba cika mai fuska ba kuma kun san manzon Allah mutum ne mai karimci akwai nauyi manzon Allah ya ce baki yi amma daga hakika ni ba ta yi ba ta yi ba ina fatar kun fahimta to sai annabi ya sadda kai ƙasa bai ce ko ƙala ba nan wani dattijo da cikin sahabban manzon Allah sai ya miƙe ya ce ya manzon Allah in baka da bukata da ita ne ina da ka auren min kaga al'amarin duniya ko gari da yawa ma ya bai cin kansa sai manzon Allah ya ce to kawo sadaki ya ce wallahi komi bani da manzon Allah ya ce ka tafi gida cikin dangin ka ka gani ko zobe na bakin karfe in ana samu abin da za a bata sadaki kaga wannan shi ya nuna ashe baya halatta a yi aure babu sadaki sadaki dole na wajibi ne na fatar kun fahimta mutumin ya tafi gida ya ta ya dawo ya ce wallahi manzon Allah ko zobe na bakin karfe ban samu ba subhanallah sai mutumin ya kai zaune can haushi ya ci shi sai ya tashi ɗaya tafiya ta annabi ya ce a kira shi an ka kira shi ya ce ka mallaki wasu surori na alkur'ani ya ce na'am da wace sura da wace sura ya ce na haddace sura kaza da sura kaza annabi ya ce kana karanta su obhead ya ce sosai koya manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad zawwajtukaha ga wata riwaya ya ce laƙad mallaktukaha ga wata riwaya ya ce laƙad makkantukaha alama ma aka min alƙur'ani na auren ma ita ko na mallaka ma ita ko na tabbatar maka ita don ruwayoyi sun tabbata daga annabi na auren ma ita ko na mallaka ma ko na tabbatar ma ita akan abin da kan mallaka ma'ana yanzu menene sadaki surorin da ya haddata ya je ya karantar da wannan boyar Allah shine ta. shi ya halatta a sadaki da karantar da wani abu na alkur'ani sai malamai su ce hususiya babu hususiya kama mana bakinka babu wata hususiya ina fatar kun fahimta wannan dai dole ne in za a yin aure ga musulunci dole a bayar da sadaki na fatar kun don da ya halatta a ɗaura babu sadaki da annabi ya ɗaura mai to kaga sai annabi ya ɗaura mai aure da ita shi kenan. to kun san hikimar Allah annabi ku karanta hadisin duk ruwayoyin hadisin da na zo cikin bukhari da Musulmi da abu dawud da sauran littafai ba ruwaya da ta ce annabi ya ce to a ta a kirawo makwabta a zo a yi addu'a babu haka ɗaya annabi ya ɗora mai aure ji a bita yi gida kaga aure zai sauki ba irin naku ba sai an kawo na goggo sai an kawo na baba sai an kawo na kattan gari sai an kawo na malamai sai an kawo nawa sai an kawo nawa kaga akan hakan ga aure gashi nan ya tsananta ko don ku yi kokari ku ji tsoron Allah ku mai da auren ku irin yadda ake aure zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me kawai an ka ce a biya in za a aure sadaki sadaki kawai shari'a ta sani ina fatar kun fahimta to sai Allah ya ce to mace ba an ce wa mar'atan mu'minatan ba me an ka yi yayyafi ko to ai ruwa suna cikin abin da muka bukata Allah shi ba mu masu yawa masu albarka amma ku bari mu yi da karatunmu to yanzu ba annabi daga cikin matan da eh, Allah daga cikin matan da ya halatta ma manzon Allah ya aura ya ce matar da ta bayar da kyautar kanta ga manzon Allah ya halatta manzon Allah ya aure ta ko sai Allah ya ce khalisa tallaka to amma wannan hukunci cewa an yadda ma ka auri mace wadda ta bayar da eh, kanta gare ka ba tare da ka biya sadaki ba wannan hukunci keɓantacce ne gare ka min dunul mu'minin kuma bayan sauran mu'minai ba a halatta yanzu a yi aure akan kyauta ba auren kyauta mace ta ce na ba da kyautar kaina ba sai ka biya sadaki ba a baya halatta dole sai an biya sadaki ina fatar kun fahimta kaga sai Allah ya ce mutum ya aure mace ba tare da ya biya sadaki ba wannan hususiya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kad alimna haqiqa mun san ma faradna alaihim abinda mun ka farlanta akan su su sauran mu'minnai fi azuwa jihim ga sha'anin matansu wa ma malakat aymanun da kuma abin da daman su nan mallaka na koyangi wannan hukunci abin da shahi manzo Allah ko sauran mu'min ne Allah ya ce su kuma abin mun ka farlanta musu ga matansu me Allah ya farlanta mu sauran mu'min ne ga matansu na farko cewa kada ka yi aure dole sai ka biya sadaki sannan dole sai an samu waliyi sai ka nema ga waliyin ita matar miji bai da bukatar waliyi matar da za ka aure ita adda bukatar waliyi mace in ita ce sarauniyar ingila ina fatar kun fahimta ko kuma sarauniyar ingila babba ce ga duniya bari mu ɗauko babba ga addini in ita ce na na fadima ɗiyar manzon Allah bata isa ta aurar da kanta ba dole sai ta jawo wani maga isanta ya zan waliyanta don haka daga cikin abin da mun ka farlanta muku in za ku auren mata ya ku musulmi shine ku biya sadaki sannan kuma ku nema ga waliyai wannan ko da mi kuma sannan a sa shaida a biɗi shaidannu aƙalla shaidu mutum biyu bai halatta ka aure ta ba tare da an sa shaida ba dole a sa shaida da mi kuma sannan kuma dole a yi siga in an zo ɗauran auren kaga wannan duk yana cikin abin da Allah ya farlanta sai mi kuma ga abin da ya shafi aure sannan in za ku aure an yadda muku ku aure mata har guda hudu kada ku yadda ku wuce mata hudu wannan duk suna daga cikin abin da Allah ya farlanta mu mu'minnai in sun ka zo aure to wannan ga abin da ya shafi matan ku kenan wa ma malakat aymanuhun da kuma abin da daman su nan mallaka ga koyangin ku shi ma Allah ya sa abin da Allah ya farlanta muku mi Allah ya farlanta ga abin da ya shafi koyangi in ka samu in an ka kawo muku yanga wurin yaƙi in dai mace ce wadda adda miji kuma mijin tana saduwa da ita to yanzu ba ta zan ku ka ba kuma Allah ya halatta maka sadu da ita amma ba ta halatta gare ka ba sai ka aje ta ta yi tsalki guda ta yi istibra'i ina fatar kun fahimta shine ake kira bara'a da hausa to sai ta yi istibra'i da mi eh, koyanga eh, ke istibra'i da tsalki guda in mai hailace sai ta yi tsalki guda ina fatar kun fahimta to wannan yana daga cikin abin da an ka farlanta ga abin da ya shafi kuyangi sannan kuma kuyangan nan ta zan wadda ta halatta ka sadu da ita ne domin ba kowace kuyanga yake halatta ka sadu da ita ba asalin kuyanga dai mun ji kafira ko wadda kuma haka mu wurin yaƙi ko ka sau da kuɗinka to amma kuyangin da Allah ya halatta mana kafirai na ahlul kitabi sauran mushirikai irin majusawa da maguzawa da matsafa mushirikan mata wa'annan ko da ka mallake ta bai halatta ka sadu da ita ina fatar kun fahimta sai Allah ya ce likai la yakuna kuna alaika harjun Allah ya shar'anta ma waɗannan hukunci hukunci ne ya rasulullah domin kada wani kunci ya kasance gare ka wa kana Allahu gafurar rahima Allah ya kasance mai yawan gafara kuma mai yawan jinkai Allah ya gafarta mana turjiman tashawamin hunna ترجي من تشاء منهن وتغوي إليك من تشاء sai Allah ya kawo wannan ayar kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce turji man tasha'u hunna kana iya jinkirtar da duk wanda kake so daga cikin su matanka wa tu'wi ilayka man tasha kuma kana iya taruwar da kake so zuwa gare ka me ma'anar wannan magana sai malamai sun ka ce an saukar ma manzon Allah wannan ayar ne domin a nuna mai rabon kwana tsakanin matansa ba wajibi bane gare shi manzon Allah ko yaushe yana iya kiran duk wanda ya so cikin mata nai mu al'ummar sa mu an ka shar'anta ma in kana aure da mace sama da ɗaya to wajibinka ne ka raba kwana ina fatar kun fahimta amma dangane da wannan ayan malamai sun kace rabon kwana ba wajibi bane ga manzon Allah shine ma'anar turjiman ta sha'u min hunna kana iya jinkirtar da duk wanda kake so daga cikin matanka ka jinkirtar da ita ko da ranar kwananta ne ka jinkirtar da ita ka kira wata ko ka tai ɗakin wata hakwana wato wi kamar ta sha kuma kana iya taro duk wanda hake so zuwa gare ka yau kamata ya kwana ɗakin hafsa sai ka kiya sai ka ci ɗakin aisha hakwana. allah ya baka wannan dama amma wannan hukunci khalisatan laka min dunil mu'minina wannan khususiya ce ga manzon allah in bancin manzon allah rabon kwana gare mu mu musulmi eh, ga wanda a aure da mace sama da ɗaya wajibi ne wanda bai raba kwana ba bai adalci ba Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye shi to sai Allah ya ce wa manibta gaita duk wadda kan nema mimman azalta daga wadda kan nisantar fala junaha alayka babu laifi a ka. ba Allah ya bashi dama ba kana iya kiran duk wadda kake so ka jinkirtar da wadda kake so to in ka kire wata rana kwanan wata Allah ya ce fala alaika babu laifi a kanka wannan duka dai hususiya ce ta manzon Allah wannan fassara farko kenan cewa wannan an saukar mai don a nuna mai rabin kwana ba wajibi ba ne gare shi ma'ana Allah tabaraka wata Allah ya bashi dama he is at liberty yana iya kiran cikin mata ne duk wadda yake so ya kwana ɗakinta ya jinkirtar da wadda kuma baya da bukata ina fatar kun fahimta fassara ta biyu sun kace ce a wannan ayar an saukar da ita dangane da mata masu ba da kyautar kawunansu ga manzon Allah ba mata da yawa sun zo sun ce manzon Allah annabi na kawo kai na ba in kana da bukata ka aura ka san kowace mace dai tana son ta zama matar manzon Allah kan kuma wannan na nuna imanin su to shi ne sai Allah ya ce turji manta man min hunna waɗannan mata da ke kawo kansu su bayar da kyautar kawunan su gare kai manzon Allah to ba dole ka ɗora mu wacce su aure ba kana iya jinkirtar da wanda kake so daga cikin su wa tuwi ka man sha. kuma kana iya taro wanda kake so ma'ana ka zaba ba sharaɗi ba ne don mace ta kawo kanta ta ce na kawo kaina annabi na bada kyautar kyautar kaina dole sai ka aure ta a'a dibi wadda ta cika ma fuska ka ɗora mata aure wadda ba ta cika ma fuska kuma ka bata ta haƙuri ko a samun mata wani ustazu ina fatar kun fahimta to sai Allah ya ce wa manifta gaita duk wadda kan nema daga cikin wa'yanga da na kawo kawunansu sun ka ba da kyautar kawunansu gare ka memman azalta daga wadda kan nisantar fala junaha ka. babu laifi a kanka Allah bai sa annabi kunci ba ba kunci a kanka matan da sun ka zo sun ka ce mun ba da kyautar kawon nan maza waɗanda na yi ma ka ɗaura musu aure saura kuma ka ba su haƙuri ko ka samu musu wasu maza baka da laifi sai Allah ya ce zalika wannan hukunci na rashin laifi daɗa ko ga rashin rabon kwana tsakanin matanka ko kuma ga baka zaɓin da an kai ka zaɓi wadda kake so cikin matan da na bayar da kyautar kawunansu adana ya fi kusanci an taƙarra a ayyunuhun ga cewa idanunsu su sanyaya su matanka kaga in sun san cewa rabon kwana Allah ya ɗauke ma rabon kwana Allah ya baka dama kana iya kiran kowace ko dusar da kake so kaga matanka tun da muminai na suna jayayya da umarnin Allah to mun sauko ma da wannan hukuncin don idanun su sanyaya ma'ana sanyin ido kinaya ce ta daɗin rai wala ya zanna kuma ya zan ba ɓata rayukansu ba ba su yi baƙin ciki ba tunda in sun san Allah ya baka wannan dama kaga sun san wannan umarni ne daga wurin Allah sai su ce mai nawa a ta'ana ina fatar kun fahimta wayar daina kuma domin su matan naka in sun san da haka su yarda bi ma ta hunna dangane da abin da ka ba su kullu hunna dukkan kaga wadda duk ta ga an shiga ɗakin wata an kwan ɗakin ta ba za ta ji haushi ba ta san Allah ya ba manzo Allah wannan dama sai malamai sun ka ce to duk da yake Allah ta baraka wa ta'ala bai wajabta rabon kwana gare shi ba amma annabi saboda karimci ya zauna tsawon rayuwa ta yana rabon kwana tsakanin mata ne duk da yake rabon kwanan ba wajibi bane gare shi ina fatar kun fahimta wallahu ya alamu ma fi kuma Allah ya ce Allah shi ne mafi sani game da abin da a cikin zukatanku ma'ana Allah yana sani da abin da a cikin zukatanku kaga wannan ba manzon Allah ɗaya ba da manzon Allah da sauran bayi duka duk abinda mutum ya kunshe cikin zuciya ta Allah ya sani to in Allah ya san abinda mun ha kunshe cikin zukatan mu kaga wanda mun ka faɗi da bakunan mu ko mun ka aikata da bubuwan cikin mu min babu aula wa kana Allahu aliman halima kuma Allah ya kasance mai ilimi Halima kuma mai hankuri bai gaugawar azaba ga wanda na saba mai sai kaga ya kawo ido ya samu su. wannan ba wai don sun gagara ko abinda da sun kai yawa Allah daɗi ba ko kuma sun sha a'a saboda dai hankuri irin na ubangiji tabaraka wa ta'ala la hillu lakan nisa'u la hillu lakan nisa'u to Imamul bukhari ya fitar da athar daga nana aisha matar manzon allah yarda allah tabbata gare ta ya kara tsira da amincin allah ga mai gidanta nana aisha ta ce na kasance ina kishi ga matan da ke zuwa suna bayar da kyautar kawunansu ga manzon allah ina kishi in mace ta zo ta ce manzon allah na ba da kyautar kaina sai kishi ya kama ni har ina cewa wayyaya mace ka zuwa ta nakasa kanta ta bada kyauta kanta ga wani namiji ya aure ta ba tare da ya biya sadaki ba ina nan ina kishin su har sai da an ka saukar da waccan ayat inda Allah ke cewa turji man tasha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha'u to da Allah ya saukar da ita sai ni ce ma manzon Allah wallahi annabi na gano duk abin da haka so Allah sauri yaka ya biya ma bukatarka Allah yana sauri ga biya ma bukatar abin da rayuwarka ka so don haka sai ni bakishin su na gano dai daɗa wannan dai Allah ya ba shi dama na fatar kun fahimta to sai Allah ya ce la yahillu lakan nisa'u yanzu ba matan manzon Allah sun yi wani ƙoƙari ba kwanakin baya in kuna tuno a cikin karatunmu na wannan surar lokacin da sun ka tsare manzon Allah ga matan kisira can da ‘ya'ya na yi suna sa sarƙoƙin gwal da ‘yan kunnen gwal suna sa atamfin ne masu tsada amma manzon Allah ga ka kai ne manzon Allah duk duniya babu kamar ka amma ka bin mu haka cikin talauci to sai Allah ya ce ya tara su ya ba su zaɓi wadda ta zaɓi Allah da manzo da gidan lahira to ta zo ta zauna ta yi hankuri da abin da manzon Allah ya bata wadda kuma duniya take so to manzon Allah ka rubuta da, ka ba ta hishar ta samu dan duniya ya mata duk abin da yake so ba mun yoshe ba baya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajaka in kuntunna turidna hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daral akhirata fa inna Allah mun lil muhsinati min kunna ajaran azima ba mun yoshe ba sai annabi ya fara da ɗaiɗai da wa ya fara da nana Aisha ya shiga ɗakin ta ya ce to Aisha Allah ya saukar da wasu ayoyi zan karanta miki amma ban sun ki saurin yanke hukunci sai kai shawarci iyayenki sai ya karanta mata ayoyin Ta ce yanzu waɗannan ayoyi nake shawarta iyayena Ta ce wallahi ni na zaɓi Allah da manzon Allah da gidan lahira annabi ya ji daɗi dama ya ce mata haka nan saboda kun san ita ai yarinya mai kurciya cikin mata ne kada kurciya ta ɗebe ta ce ta zaɓi duniya to shi ne ya bi mata ne da guda guda kowaccinsu ta faɗi kwatancin wada aisha ta ce ta ce ta zaɓi allah ta zaɓi manzon allah ta zaɓi gida na lahira dukkansu ba a samu guda da ta zaɓi duniya ba wannan ba sun yi ƙoƙari ba to akan wannan kokarin da sun kai sai Allah ya sauko musu wannan don ya zanta kuici ga kokarin da sun kai sai Allah ya ce la yahillu lakan nisa'u mata ba su koma halatta gare ka min ba'du bayan waɗanda da hake aure da su lokacin nan annabi yana aure da mace nawa mata tara to in bancin waɗannan da na zaɓi Allah da manzon Allah da gidan lahira ba mu koma halatta maka ɗaura mota mace aure kaga an yi wannan ne don daɗaɗa musu rai su ko matan kaga ashe wannan na nuna duk wanda ya aikin alkhairi me ya cancanta yabo in ka ga ana sukan mutum ko ana zagi ne ko ana mai jafa'i mugun abu ya aikata don ku yi kokari ku aikata alkhairi ko don masu wa'azin ku su yabe ku amma ka zanna baka da aiki illa ɗanyen aiki mugun aiki ɗaya haka cikin gari kuma da gangan an yi tema da sai kuma ka ki bari to faɗi yadda za a yi kuma a faɗi kai ko kuma son haka yau kuma a yabe ka a zo a mun ki yabon ka to ya za a yabi mugun mutum ba mugun mutum bai yabuwa wai jama'a don Allah mai wa'azi ko mi hauka te kun taɓa ganin mutum ya aikata alkhairi mai wa'azi ya soke shi to hmm? ka don hakan ga yi kokari a gyara in an ka gyara sai masu wa'azin su ma sai su rage zafi amma kuna saba ma Allah da gangan sabawa ta izgili to ku hoke tafasa zukatan masu wa'azin muna roƙon Allah ya shirye da mu to sai Allah ya ce la yahillu lakan nisa'u mata ba su koma halatta gare ka ya rasulullah min ba'du bayan waɗannan da hake zaune tare da su ko kuma min ba'du bayan waɗannan da an ka lisafa nau'in mata guda hudu matanka da ka aura ka biya sadaki sannan da kuyanginka da kakkamo wurin yaƙi da sauran kuyangin da kan mallaka sannan da 'yan uwanka na zumunta waɗanda sun kai hijira tare da kai sannan da matan musulmi da ke zuwa suna bayar da kyautar kawunan su gare ka in bancin waɗannan wata mace ba ta kuma halatta gare ka wala an tabaddala bihinna hakan ga kuma baka samu ka musanta waɗannan matan ba min azwajin ka musanta su da wasu mata kaga kuma bayan an ce ba a yadda ya koma auri wata ba kuma an ka ce su kuma waɗannan da na zaɓi Allah da manzo da gidan lahira kuma babu saki duk abinda sun kai ma sai ka yi hankuri don haka waɗannan mata guda tara da nawa manzon Allah wanka sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin matan manzon Allah har cikin gidan aljanna gudunsu duk ka ɗauko kan zaga ka zagi matar manzon Allah sannan ka zagi yar aljanna sannan in kai mai imani kai ka zagi uwarka ni kuna san mutum bai zagin uwa tai don haka duk wanda kun ga yana zagin matan manzon Allah dan ba mumini bane muna roƙo Allah ya shirye da mu to shine ma'anar walla an tabaddala bihinna kuma baya halatta ka musanya waɗannan matan naka ma'ana ka saki wata min azwajin eh, eh, saboda wasu mata walau ajabaka husnuhunna ko da kyawun su ya kayatar da kai su wayannan matan da haka sun ka aura ko da kaga wata mace da kyawun ta ya kayatar da kai yanzu dai an kulle kofa no si?" ina fatar kun fahimta ka yi hankuri da wayannan mata guda tara nan da na zaɓi Allah da manzo nai kaga wannan malamai sun ka ce kamar tukuici ne ga ƙoƙarin da matan manzon Allah sun kai Allah ya ba su tukuici da yau dai an hana ma manzon Allah auren wata mata sannan an kulle kofa duk laihin da matan nan sun kai mai kuma yayi hankuri Allah bai yadda ya sake su ba ina fatar kun fahimta eh, ina yake sai yace illa ma malaka ce menuka sai dai abin da daman ka na mallaka sai dai koyanga kawai ita kan koyanga wannan kofa na nan buɗe ba a iyakance ma ba tunda hukuncin koyanga yana da mamanci da hukuncin matar aure ko wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance mai tsaro akan kome kome da kun ka sani Allah na nan tsare da shi ba abin da ya kubuta daga sanin Allah muna roƙo Allah ya shirye da mu sai mu tsaya nan ko to madalla kaga yau an yi karatu la mai lafiya yau ba a yi rikita ba kuma yau kaga ba a zage kowa ba amma ba wai cewa an kai kuma zagin shi kenan ba a komai yi ba fa tahowa yake yi ai zagi tahowa yake yi ko ko gobe wani ɗan ka tobara ya ka tobara mun ka bushe iska sai mu gunduma mai guda don haka meye maganin zage-zage a kuban laihi na ganganci shi kenan kun huta da masu wa'a sai tsaya ɗaya su karanta alkur'ani su fassara zakkan hankali amma ana wa mutane izgili jama'a ana wa Allah izgili ana cin mutuncin addini dole fa duk mai imani zuciya ta ta farfasa yanzu abin da ya faru shekaran jiya ga eh shi wanne ne yanzu ku diba yanzu ga musulmi na ana ta kashi mai duguri da yobe da adamawa ko amma ku diba na lokacin da ake kashe yan uwanmu musulmi lokacin nan suka taron daba Kano shekaran jiya ba ba sun kai ba don Allah wannan sun yi daidai ko ba don komi ba dai ko don mu tausaya ma yan mu da aka kashe ai ya kamata duk wani buki wanda ba Allah ya ce dole sai an yi shi ba dage shi to kaga irin wannan duk yana cikin abin da ke hasala mai wa'azi sai ya saki mayagun maganganu me an ka zamfara ita ko eh mutum hamsin an ka yi me an ka kame su an ka kashe su kashe su kuma musulmi ko to muna roƙon Allah ya gafarta musu kaga waɗannan duka musibbu ne muna roƙon Allah shi tsare mu ya tsare ƙasar mu waɗanda Allah ya jarabta Allah ya kawo musu sauki abinda ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika